Mahukunta Sura goma sha tara Balawe da ƙwarƙwaransa A kwanakin nan Isra'ila ba su da sarki, to, wani Balawe wanda yake zama a wani lungu na ƙasar tudu ta Efraim, ya ɗauko wa kansa ƙwarƙwara daga Betlehem cikin Yahuda, amma ba ta yi aminci ba, ta bar shi ta komo gidan mahaifiyarta a Betlehem a Yahuda, bayan ta zauna a can wajen wata huɗu, sai mijinta ya je wajen ta biko don ya rarrashi ta komo. ya tafi tare da bawansa da kuma jakuna biyu, sai ta shigar da shi gidan mahaifinta, sa'ad da mahaifinta ya gan shi, ya marabce shi da murna, surukinsa, mahaifin yarinyar, ya sha kansa, ya dakata, saboda haka, ya dakata tare da shi har kwana uku, yana ci, yana sha, yana kuma kwanciya a can. A rana ta huɗu suka tashi da sassafe, ya kuma yi shiri ya tafi, amma mahaifinta yarinya ya ce wa surukinsa, Ka ɗan ci wani abu don ka sami ƙarfi, sa'an nan ka tafi. Saboda haka suka zauna su biyu suka ci suka sha tare, bayan haka sai mahaifin yarinya ya ce, Don Allah ka kwana, ka ji wa kanka daɗi. Sa'ad da mutumin ya tashi zai tafi, sai surukinsa ya roƙe shi, saboda haka ya kwana a wannan dare, da sassafen kashegari rana ta biyar, ya tashi zai tafi, sai mahaifin yarinya ya ce, Ka ɗan zauna, ka shaƙata, sai rana ta yi sanyi mana, saboda haka su biyu suka zauna suka ci abinci tare, sa'ad da mutumin da ƙwarƙwaransa da bawan suka tashi don su tafi, surukinsa mahaifin yare ya ce, Duba, rana ta kusan faɗuwa, yamma ta riga ta yi, ka kwana a nan, ka sake kwana ka ji wa kanka daɗi, kashegari da sassafe za ka iya tashi ka kama hanyarka zuwa gida. Amma bai koya sake kwana a can ba, mutumin ya tashi ya tafi ya bi ta Yebus wato, Urushalima, tare da jakunansa biyu da aka yi masa shimfiɗa da kuma ƙwarƙwaransa. Sa'ad da suka yi kusa da Yebus, dare kuma ya riga ya yi, bawan ya ce wa mai gidansa, Mu dakata a birnin nan na Yebusiya mu kwana. Mai gidansa ya ce, A'a, ba za mu shiga birnin baƙi waɗanda mutanensu ba Isra'ilawa ba, za mu ci gaba zuwa Gibeya, ya kuma ce, Zo mu yi ƙoƙari mu kai Gibeya ko Rama mu kwana a ɗaya daga cikinsu, saboda haka suka ci gaba, rana tana faɗuwa sa'ad da suka yi kusa da Gebiya a Benyamin, a can suka dakata don su kwana, suka tafi suka zauna a dandalin birnin, amma wani ya shigar da su a gidansa da dare. A wannan yamma sai ga wani tsoho daga ƙasar tudu ta Efraim, wanda yake zama a Gebiya, mutane wurin kuwa mutanen Benyamin ne, ya shigo daga wurin aiki a gonaki, sa'ad da ya duba ya ga matafiyin a dandalin birnin, sai tsohon ya yi tambaya ya ce, Ina za ku, ina kuka fito? Balawan ya ce, Muna fitowa daga Betlehem a Yahuda, za mu wani lungu a ƙasar tudu ta Efraim, inda nake da zama, na tafi Betlehem a Yahuda, ga shi kuwa yanzu za ni gidan Ubangiji, ba wanda ya shigar da ni gidansa. Muna da kara da abinci don jakunanmu, muna kuma da burodi da ruwan inabi dominmu, da bayinka, ni bawanka da kuma saurayin nan tare da mu, ba ma bukatar kome. Tsohon ya ce, Na marabce ku a gidana, bari na ba ku duk abin da kuke bukata, kada ku dai ku kwana a dandali, saboda haka sai ya kai shi zuwa gidansa, ya ciyar da jakunansa, bayan sun wanke ƙafafunsu, sai aka ba su abinci da abin sha, Yayin da suke jin wa kansu daɗi, sai waɗansu ’yan iska daga birnin suka kewaye gidan, suna bubbuga ƙofar, suna kira tsohon da yake da gidan, suna cewa, Ka fito mana da mutumin nan a gidanka, domin mu yi jima'i da shi. Me gidan ya fita waje ya ce musu, A'a, abokaina, kada ku yi abin kunyan nan, da yake mutumin nan baƙo na ne, kada ku yi rashin kunyan nan, duba, ga ’yata da ba taɓa sanin namiji ba, da kuma ƙwarƙwararsa, zan fito muku da su a waje yanzu za ku kuwa iya yin ko mene ne kuke so da su, amma wannan mutum kada ku yi abin kunya. Amma mutanen ba su saurare shi ba, saboda haka mutumin ya ba da ƙwarƙwararsa suka yi mata faɗe suka yi lalata da ita dukkan dare, gari ya waye sai suka bar ta. Da safe matar ta koma gidan da mai gidanta yake, ta fāɗi a ƙofa, ta kwanta a can, har rana ta yi. Sa'ad da mai gidanta ya tashi da safe, ya buɗe ƙofar don ya fita, ya ci gaba da tafiyarsa, sai ga ƙwarƙwararsa ta fāɗi a bakin ƙofar gidan da hannuwanta a madogarar ƙofar, ya ce mata, Tashi mu tafi, amma ba amsa, sai ya sa ta a kan jakinsa ya kama hanyar gida. Da ya kai gida sai ya ɗauki wuƙa, ya yayyanka ƙwarƙwararsa gunduwa-gunduwa, kashi goma sha biyu, ya aika da su a ko'ina a Isra'ila, duk wanda ya gani sai ya ce, Ba a taɓa gani ko yin irin wannan abu ba, tun lokacin da Isra'ila suka fito daga Masar. Ku yi tunanin wannan, ku kuma yi la'akari, ku gaya mana abin da za mu yi.